Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a ciro zere ne yankin agadarsa 'yan mata 20 ne suka samu horo a makon da ya gabata kan yaƙi da auren yara tare da wata ƙungiya mai zaman kanta akwai mu da ƙarin bayani Hukumar sadarwa ta sai ta shirya a farkon mako a wani taron karama juna sani kan yaƙe-yaƙe zuwa ga 'yan jarida. Muna tare da mai magana da yawun sai-sai a tilabiri batun kange tudun nan rairai domin hana maimaiwar hadama da shine mu na musamman. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya kawar da munanan tabi'u da ke kawo illa ga yara misalin bara shine taken da Nijar ta rike a wannan shekara domin bikin ranar yara ta Afirka karo na 46 ministar kare yara madan alhuri Aminatu Zurkaleni cikin wani sako a ranar jiya na ganin cewa masu ruwa da tsaki dole su yi amfani da hanyoyin da suka dace domin wadda kan al'ummar Nijar domin kawar da annobar bara. wata tabi'a a cewarta da ke lalata tabi'un al'umma da kuma kawo illa ga mutuncin mata da yara. 'yan mata 20 ne na tirozerin yankin agada suka samu horo a ranakun litinin da talata a bisa tsarin shirin kawar da ƙarshen wato kawo ƙarshen auren yara da ma sauran wasu tabi'u zainabu musa kaka ta ong nit challenge a cikin rahoton ahmed filan Nous Muna Tiro a cikin tsarin nan mai lakanin kawo ƙarshen auren yara ta hanyar bunƙasa hakkokinsu a ɓangaren lahiyar iyali. Wannan na nufin jawo hankalin 'yan mata kan mahimmancin 'yancin lahiyar iyali. Mu tattauna tare da su kan abubuwa da suka dace su sani. Da an taɓa batun lahiyar iyali, mutane sai su rinka tunanin cewa za a yi batun tsarin iyali ne kawai ko kuma nuna ma 'yan mata yadda ake amfani da dubarun tsarin iyali. Ba haka bane. Muna lura rashe su ne su san kansu su kula da jikinsu idan sun kamu da cutar kazantar ban ɗaki su je asibiti a duba lafiyarsu likitocin mata na nan suna jiran su muna kuma nuna musu amfanin tattaunawa da mahaifa wani bi ko an yi musu fyaɗe ba sa gayi sai su ɓoye sai bayan ɗan lokaci sai ka gansu da ciki sai kuma a jiya ne a dukkan faɗin ƙasa aka fara jarabara ga ɗaliban da ke ajin cmd domin zuwa cej a birnin kazoe 'yan makaranta na gamu da kuma alakos suka haɗu wuri guda magajin garin ya yi musu gargaɗi bubakar jibrilu a cikin rahoton ibrahim manzo nous assistons à l'évaluation du troisième trimestre Mun soma jarabawar watanni uku na ƙarshe wannan jarabawa ta shafi ɗalibai na ajin CMD na wannan karamar hukuma. Wannan jarabawa kuma ita ce ƙarshen karatu na firamare gare ku. Kenan don mutuna muku cewa babban rana ce a gare ku. Lokaci ne mai matuƙar muhimmanci. Muna amfani da wannan dama mu ce ku nutsu sosai kan tambayoyin da aka baku. A ƙarshen wannan jarabawa ta kwana biyu duk waɗanda suka yi ƙoƙari za su je kwaleji. Kun ga kenan akwai murna tare da wannan sauyi da zai shafe ku. Ku kuma malaman makaranta ina jinjina muku idan dangane da aikin da kuka yi a tsawon shekara kowa ya shaida cewa shekarar karatu ta yi kyau kuma kun yi iyakar naku kokari domin ganin waɗannan yara sun yi nasara. Daga ranar 13 zuwa 14 ga watan Juni hukumar sadarwa ta CSA ta shirya wani taron karama juna sani a Tilaberi kan aikin jaridanci a lokacin yaƙe-yaƙe. Horon yana da manufar ƙarfafa ƙwarewar kafofin sadarwa kan wannan maudu'i Musa Amadu mamba na hukumar CSA a Tilaberi a cikin rahoton Bubakar Umaru. Eh, Mun gode da halartar wannan taro wanda taro ne da ya mayar da hankali akan wayar da kai domin horar da 'yan jarida akan abin da ya shafi bangaren da akwai rigingimu na tashin hankali kun san muna cikin yanki ne da akwai matsalar tsaro gaskiya wannan horo yana da matuƙar mahimmanci kuma 'yan jarida suna taka rawa a zo a gani wajen kawo daidaiton al'amuran tsaro a yankin don haka ne csa ta ga ya dace a horar da 'yan jarida a wannan fanni domin su kawo su wajen kawo daidaiton sha'anin tsaro. Eh, eh, Sai kuma hukumomin yankin Difa sun gudanar da wani aikin ba da kayayyaki da kuma kuɗi ga tsoffin mayakan Boko Haram da suka tuba su 49. Kowane daga cikinsu ya samu jika 550 da kuma takardar shaidar tuba. Ya ɗai daga cikin waɗanda suka tuba ɗin ya yi tsokaci bayan bikin a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. alhamdulillah an ba mu kudade da nan gaba dai muna yin harka mu yau da gobe haka da an ba mu jaka dari da hamsin daga baya an ba mu jaka dari fudu fudu mun ka hada ya zama jaka dari biyar da hamsin hamsin dukkan mu haka aka ba suka ce da yara wanda ba su kai shekara goma sha hudu ba ko wanda ba su wuce shekara goma sha hudu ba ba a basu aka suka ce mana kuma sunansu dukkan sunan akan baban mutum haka ya zo ba sunan yara ba ba su bari sunan ba sun jimmula da suka ce mata guda biyu da namiji hamsin da biyu haka suka ce kuma haka ne in ka jimmula mm, amma duk da haka ba su ware kudade na yara kai dai mu manya manya kawai aka bamu kudin da mun samu wannan insha Allah ni dai na je na duba wani guri a kara zan siya tol zan buga sai dai in kama saniya hakan ka zo na kwata-kwata ko wata biyu ko wata uku ba zai wuce ba gaba daya sai ya mutu ya zama baka da ko sisi ka shiga wani masala kuma daban shine ba na so jihar birnin kwani ta samu ruwanta na sama na farko masu yawa a ranar jiya manoma tuni suna cikin gonakin nasu tun yau da safe waɗanne shawari ne ma'aikatar noma za ta yi wa manoman mai fada alu babban jami'i na noma na dosai ƙauyen da'irar birnin kwani a cikin rahoton asuma arzika musa Lalle jiya an sami ruwan shibka kuma isashi da nan Hadama da har tudu. Gargaɗin da nake yi manoma muna roƙon su su yi aiki da iri na zamani wanda an kasan da shi na zuwa daidai da canjin yanayi. Tunda ira ruwa ne waɗanda an daga hankurin rani ko da ƙwari akwai masu ɓata cimaka suna juriya ana samun abin da za a ɗibawa. kada mutum shi zaɓe iri wanda a na gargajiya ko ku ce wai yayi cinta to akwai ma'aikata gare mu kamar inaran inda ake renon iri mai gaugawa kowa shi san haka nan tana nan ma'aikatar tsirasa ta inaran ira ruwa ne masu inganci kan wake dawa duk da irin ruwan da mutum ga so na shifka Birnin Agadas na fama da rashin dankalin turawa a 'yan makonnin baya-bayan nan dalilan hauhawar farashinsa daga 160 zuwa jika guda a ciyar Ahmadu Uha mamba na kungiyar masu noman rani na yankin Agadas wannan matsala na da nasaba da rashin iri da kuma karancin ruwa a cikin rahoton Anise Karim. dankalin turawa cewa da famdatar ya yi karanci a jihar agades a gurin da ake adana shi da kuma bisa kasuwanni kuma dankalin turawan ya yi tsada ya kai 160-170 har zuwa jika kun san shekarar bara mun fuskanci matsalar rashin iri kuma akwai fadamun da wasu da ruwa balle a shuka irin kuma a shekarar bara irin dankalin turawa ana sayar da kilo ɗaya ne akan dala 160 sannan ana kawo shi shi ne daga Algeria. Ita kuma Algeria ta hana shigo da irin. Bayan wannan kuma gulbin tablet da na cikin gunduma Timiya ba su samu isassun ruwa ba, kuma jama'a ba su samu iri ba. Muna jiran odar iri da zai zo daga Algeria ko kuma daga A ranar 14 ga watan Juni aka yi bikin ranar bada jini ta duniya a nan ya mai albarkacin wannan rana matasa na kungiyar agaji ta scout eh, sun ba da jini a cibiyar kasa ta ba da jini. Aliyu Umaru babban kwamishina na scout Nijar a cikin rahoton Kadar Amadu. Ƙasanmu tana fuskantar tashin hankali na tsaro da da ba a san da shi ba, da ke ingiza waɗanda abin ya shafa su buƙaci jini, sannan kuma tare da lokacin damina musamman masassarar cizon sauro tana yin barna sosai da yawa wasu suna mutuwa saboda rashin isasshen jini don haka ne a bangaren kungiyar mu ta scott a yau da safen nan muka kaddamar da ba da jini tare da mambobin kungiya ta ƙasa da kuma na jihohi sannan bayan wannan a yayin taron da za mu shirya nan ba daɗewa ba a tilabiri za mu yi gangamin matasa su ba da jini ina ganin ya kamata duka matasan nijar su karɓi kiran shugaban ƙasa domin kada wani ya mutu saboda rashin isasshen jini kuma duka mu matsalar hadarin ababen hawa yana shafar mu kenan ba da jini tamkar ceton rai ne don haka ne kungiyar scott ta tashi tsaye-tsayin daka domin ceton Donc le résolument engagé a sauver des vies. Ranar tara ga watan Juni na kowace shekara duniya na bikin ranar ƙasa da ƙasa ta adana bayanai a wannan shekara taken shine mu ma masu adana ma'adanai ne. Ahmadu Mato, daraktan gidan adano na Difa ya bayyana muhimmancin su a cikin rahoton Mani Musa. A namu bangare muna da takardu na hukuma na ƙasa da suka hada da takardu na ɗaukar matakai da dokoki na hukuma. Takardu ne da ya kamata a tanada. Misali idan mutum zai tafi rataya yana zawa na mu bashi takardar lokacin da ya fara aiki. Muna da tsari na ajiye hotuna da takardu na nada makamai na duka gwamnonin da aka yi a nan. Sannan muna da takardu da hotuna na duka prefe. Bayan haka kuma muna da takardu na nada duka sarakuna na jihar difa yanzu misali idan akwai dalibai da suke bincike suna zuwa nan su faɗa mana abin da suke so sai mu ba su bayanai idan misali kana bincike ne bisa wani fitaccen mutum ne idan mutum ya zo nan muna bashi To sai rahoton mu na musamman cikin tsarin yaƙi da hamada kan da nan raire na ɗaya daga cikin dubaru da ake amfani da su bisa shawarar ƙwararru domin da mamayewa raire a cikin yankunan noma wuraren noma da kuma gine-gine haka kuma mataki ne na taimaka wajen farfado da ciyayi da ayyukan noma laftana kanal sumana isufu a ma'aikaci a ma'aikatar muhalli ya yi wa rahilatu sumana ƙarin bayani. A cikin tsarin yaƙi da hamada da rage tasirin sauyin yanayi ana gudanar da ayyuka da dama a ma'aikatar kula da wuraren noma don kange ne a kewayen hila yadda ake noma musamman kwararra masu raba domin daidaita waɗannan yankuna saboda kar rairai ya mamaye su. Me ake nuhi da tsaye da tudunin rairai? Mecece ma'anar shi? La fixation de dune consiste à protéger soit Aikin kange turni ya kumshi kare hilayen noma ko kuma gine-gine kamar makarantu da rijiyoyi na ƙauyuka da ke fuskantar barazana. Ana amfani da kayayyaki kamar rassan kaba da wasu nau'in itatuwa kamar kwakka. Banda haka akwai karan hatsi da ake amfani da su a wasu yankuna domin kange turni. Dangance da girman taɓarɓarewar wuri akwai shingaye da ake yi a kewayen wuri. Daga ciki ana shuka tsirai domin kange tudu sannan a shuka itatuwa. Ana yin hakan ne a gundumomin gure, gudumariya da mainesa wuce ruwa domin rayuwarsu ta dogara da waɗannan wurare masu raɓa idan rairayin mamaye waɗannan wurare al'ummomi za su shiga cikin mawayacin hali ces communautés seront dans une situation suka gudanar da wannan aikin? c'est plutôt la participation féminine plus les jeunes. Donc vraiment musamman mata ne da matasa gaskiya akwai kokari sosai na jinsi a ayyukan aiwatar da shirin kange turinni amfanin abin a yau shine waɗannan al'ummomi sun gamsu da muhimmanci da kuma wajibcin kange turinni don bunƙasa albarkatun gona a waɗannan wurare masu raba ana ta samun waɗanda za su ci gaba da tsarin ta yadda a nan gaba ba za a jira wani mai hannu da shuni ya saka jari domin kare muhalli ba kuma a yau akwai misalai ko ina a faɗin ƙasa inda al'ummomi suka rungumi ayyukan ayyukan kula da waɗannan albarkatu sannan manoma na samun amfanin noma mai yawa a waɗannan wurare masu raba. To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a madadin Almustapha da Musa Hassan da suka dafa mana. Barin hada ko da Salamatu Kadiri wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.